Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 18 ga watan Nuwamban shekarar 2019 kan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya Sai kuma alfan rediyo na birnin kumasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wasu mahara dauke da muggan makamai a kanin raƙuma sun kai hari suka kashe mutane shida a garin Aljinaru a jihar Adamawa. bayan haka mahmud ibrahim kwari kuma zai shigo da shirin sada eh, da rashin ta yi baban gida jibrin kuma zai gabatar da sharhin jaridun najeriya sai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran duniyar Ɗaruruwan ɗaliban da suka killace kansu a wata jami'a sun yi yunkurin arcewa da safiyar yau litinin daga ginin da suka mamaye bayan artabin da ya auku a cikin dare. A yayin da ɗaliban suka yi yunkurin ficewa daga ginin, 'yan sanda sun rufa musu baya suna harba barkonon tsohuwa. Wakilin muryar Amurka ya ga wasu ɗalibai da aka kama aka tsare waɗanda kuma aka ɗaure hannayensu da wayoyin roba. an bi ta gaban wato an bi da wasu ta gaban manema labarai a lokacin da ake ficewa da su tun da farko 'yan sanda sun ce suna kama ɗalibai akan cajin da ya danganci ta da tarzoma babu tabbacin ko ɗalibi nawa suka rage a cikin ginin ko kuma nawa aka kama haka kuma ba a san adadin waɗanda suka jikkata ba 'yan sanda a cikin dare sun yi gargadin cewa za su yi amfani da karfi mai muni idan aka ci gaba da kai musu farmaki ɗalibai masu zanga-zanga sun yi ta gama da 'yan sanda a ginin jami'ar da safiyar yau litinin lamarin da ya kasance tashin hankali mafi muni tun somawar zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati watanni biyar da suka gabata Labanan ta kara tsunduma a cikin rikicin siyasa a jiya Lahadi yayin da 'yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati. Dubun dubatan 'yan kasar ta Lebanon sun zagaya titunan birane a fadin kasar suna neman a garan bawul ga tsarin siyasa masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa inda suke neman sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa rikicin siyasar ya kararin cabewa bayan da tsohon ministan kudi muhammad safadi ya janye daga takarar neman mukamin prime minister a wata sanarwa da ofishinsa ya fitar safadi ya ce kamata ya yi a sake nada prime minister mai barin gado sa'ad alhariri a kan mukamin hariri ya sauka a ranar 29 ga watan oktoba bayan zanga-zanga ta tsawon makonni a jiya lahadi hariri ya ta'allaka zanga-zangar da rashin ingancin gwamnatin jam'iyyar shugaba michel on inda ya bayyana tsare-tsarenta da maras kan gado la'akari da rikicin da kasar take fuskanta labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc jagoran addini a kasar iran ya goyi bayan matakin gwamnatin kasar na kara farashin man fetur a jiya lahadi lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako ayatollah ali khamenei ya zargi bata gari da lalata kayayyaki a zanga-zangar wacce ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu kalaman nasa sun zo ne a daidai sa'ad da gwamnatin ta rufe yanar gizo a duk faɗin ƙasar ta iran a kokarin dakile zanga-zanga a kan karin farashin man da gwamnatin ta yi da kashi 50 bisa ɗari. a wani jawabi da ya yi wa kasar a ta talabijin kamaini ya ce wasu sun rasa rayukansu to amma kuma bai yi cikakken bayani ba haka kuma ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da aikinsu bayan jawabin nasa ma'aikatar binciken asirin kasar ta ce an gano manyan waɗanda suka kitsa tare tarzomar kuma ana ci gaba da ɗaukar matakin da ya dace zanga-zangar ta haifar da matsin lamba ga gwamnatin kasar ta iran yayin da take fama da takunkumin kasar amurka da ke daɗa tauye kasar bayan da shugaba donald trump ya fitar da amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliyar iran da manyan kasashen duniya. a ƙarshe a ƙasar iraki kuma an kashe ɗan zanga-zanga ɗaya tare da raunata wasu fiye da talatin jiya lahadi a wata sabuwar arangama a kan wata babbar gada a bagadaza a yanzu haka masu zanga-zangar sun mamaye gadoji uku da ke tsallaka kogin tigris ya zuwa yanki mai cikakken tsaro na fadar gwamnatin ƙasar zanga-zangar da ta soma tun a watan oktoba saboda karancin aikin yi da ababen more rayuwa ta faɗaɗa ya zuwa zargin rashawa da rashin daidaiton arziki masu zanga-zangar na neman yin garan bawul na ɗaukacin gwamnati zanga-zangar ta kuma faɗaɗa a wajen birnin bagadaza ya zuwa birane a kudanci da kuma tsakiyar iraki inda masu zanga-zangar a faɗin ƙasar suka toshe tituna tare da hana hada-hadar kasuwanci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadalla wasu mahara ɗauki da muggan makamai a kan raƙuma sun kai hari suka kashe mutane shida a garin aljinaru a jihar adamawa wanda a baya ya sha fama da hare-haren ƙungiyar boko haram lamarin da ya fitar da wasu mazauna jihar daga gidajensu suka nemi mafaka a wasu jihohi a cikin kasar ga dai karin bayani daga wakilinmu ibrahim abdulaziz kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana wasu mahara ne kan rakuma suka jira mikiya a garin aljanaru da ke da tazarar kilomita 35 da garin son a jihar adamawan inda ma suka ta amfanin gona da kuma yi wa wasu mata fyaɗe kana kuma suka kashe wasu 'yan sa kai na maharba su shida da suka kai ɗauki maharan na ko ɗauke da mugan makamai da kuma manyan bindigogi wanda kuma kawa yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan boko haram ne ma suka sauya salo muhammad modi botola na cikin shugabannin haɗaka ƙungiyar 'yan sa kai na maharba a jihar adamawa ya ce sun karu da kisan da aka yi wa maharbansu to amma ko ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi eh gaskiya ba mu ji daɗin faruwa da wannan abun labari yadda ya same mu gaskiya ba daɗi wannan zai sa gwiwanku su yi sanyi A babu, babu ko kadan ko mm. kadan ba zai sanyi ba. Sai dai ma zai kara mana karfi ne domin kwantar da tarzoma taimakawa hukumar tsaro. Zai taimako ka san kamar kun magana abun hawa har yanzu dai mutane mu ba shi. Domin muna jin labari na cewa dai an kawo ababen mm. hawa batun taimakawa har yanzu dai ana neman taimakonsa. Domin ba abun hawa ko kuma ba wani toci ko eh, batiri da iri makamantar wannan aiki dai ba zai tafi yadda ake ba. Shi ma da yake tabbatar da wannan harin da aka kai kakakin na 'yan sannan jihar Adama DSP Suleiman Yahangoroje ya ce tuni ma aka ɗauki mataki game da kuraren irin waɗannan 'yan bindiga. Bindiga suka masu wanda ake kyautata zato masu wucewa sai suka jiro shigin gonansa suna mai tadi sai ya kiro wasu su zo su taya su su kore su. To su hudu suka tashi suka hau mashin suka tafi su maharban suka shiga dajin domin su yi farautan sai aka same su an kace su gaba ɗaya. Aka ɗibi su ta gefen son wani daji ta karka gefen zumunan. Maharba sun yunkuro domin su kamo wayanda suka aikata wannan mummunan abu sannan kuma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike mai karfi. Eh, maharan nan sun zo ne kan raƙuma. kuma wani na zuwa ne a lokacin da ake kyautar da tankan cewa mayakan boko haram suna sauya salo suna shiga sun ma shigo wasu wurare kamar hukumomin tsaro mai kuke a adamawa. to yanzu dai mun ɗauki matakai wadda ya kamata sa mun naɗa kwamiti yanzu wayanda za su taimaka su sai mana iyakoki. wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke kasa bacci sakamakon matsalar tsaro da suka hada da masu garkuwa da jama'a da bayanai ke cewa sun kafa sansanoninsu akan wasu duwatsun jihar kuma ko a cikin kwanakin nan gwamnatin jihar adamawan ta sayo wasu motoci da kuma baburan hawa da nufin taimakawa hukumomin tsaro ko da ke kawo yanzu 'yan sa kai na maharba da sauran kungiyoyin sa kai ba ko tuna da su ba to ya ko ya kamata a ke yi wa waɗannan 'yan sa kai da ke taimakawa malam umar dan kano wani manazarci ne a haka tsaro a gaskiya 'yan sa kai da 'yan bizilinta suna taimakawa ga harkar tsaro a ƙasar nan saboda tun da ƙasar nan ta samu kanta cikin matsalar boko haram su ne kan gaba abinda nake ganin gwamnati ya kamata ya shi ne a ba su kulawa ta musamman wato kulawa ta musamman kamar ba su kayan aiki a ƙara masu biyu bita wanda za su samu ilimi yadda za su fito eh, ma abokan gaba sannan kuma ya zama na dan allowance da ake basu an kara shi so kaga idan ana samun haka za a samu kaimin karfin su zai karu saboda kaga an ba su kula ta musamman in gwamnati ta shigo cikin harkar kuma aka tsaida doka da za a tallafa musu saboda komai yana da kyau ya zamana akwai goyon bayan doka ta san da zaman su so wannan ina gani a ra'ayina zai ba da gudunmawa musamman wanda su a matsayin su na yan adam su ma za su tabbatar lallai an ba su kulawa ta wannan harka da suka miƙa rayuwarsu malam umar dan kano wani dan jarida kuma nazarci haka tsaro a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar. da fata an shakata da wannan wakar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyu na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashen ce mana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. Hukumomi a Kano na shirye-shiryen buɗe kasuwar baje koli ta duniya karo na arba'in. A daidai lokacin da masana tattalin arziki ke ci gaba da fashin baki game da makomar makwabtan Najeriya biyo bayan matakin hukumomin ƙasar na rufe bodojinsu na tsandauri. sunana mahmud ibrahim kwari dauke da ragama shirin Madalla. Masu saurare a ranar talatar makon gobe ne idan Allah ya kai mu za a yi bikin buɗe kasuwar baje koli ta duniya a Kano karo na arba'in daidai. wadda cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kanan wato kasima ke shiryawa a kowace shekara a bana dai cibiyar ta kasima ta gayyato 'yan kasuwa da kamfanoni da cibiyoyin harkokin cinikayya daga kasashe kimanin 150 daga nahiyar asiya da turai da gabas ta tsakiya da kuma gida afirka a hannu guda kuma a cikin gida najeriya fiye da kamfanoni 500 ne ake sa ran za su halarci baje kolin ta duniya a kano kamar yadda mataimakin shugaban cibiyar ta kasima ambasada usman darma ke faɗi. za mu fara baje koli in allah ya samu na raye ranar 26 za mu buɗe ta za mu yi official opening kuma ranar 30 ga wata za mu rufe in allah ya kai mu officially ranar goma ga watan disamba tun da ka ce kuna shirye-shirye akwai wani sauyi da muka saba ganin kasuwar baje koli da ake yi musamman a kano dinnan an ce bana ne karo na arba'in gaskiya akwai sauyi da dama shi baje koli daman ba dan a siya a siyar ake yi ba shi ma sai da sai yana cikin abin da ake yi baje koli muhimmancinsa a ƙara wayarwa da al'umma kai bisa wasu sababbin abubuwa da suka shigo wanda al'umma za su yi amfana a kansa a wannan kasuwa ta baje koli ta arba'in hukumomin gwamnatin tarayya za su halarci wannan kasuwa za su ƙara wayarwa da al'umma kai irin abubuwan da suke gudanarwa don al'umma su amfana ga tsare-tsaren gwamnati akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da samina a wannan kasuwa akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic za mu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona za mu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa tamu. wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi eh, gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshen ta ne ko kuma a wata rana aka keɓe daga ranar da aka official opening a hukumance aka buɗe a hukumar aka buɗe kamar talatin ga wata za mu fara wannan tsare-tsare daga ɗaya ga wata za mu fara yi za mu ɗaga kwana ɗaya sai uku ga wata za mu ƙara ɗaga kwana ɗaya biyar ga wata za mu ƙara kwana ɗaya bakwai ga wata sannan za mu rufe a tara ga wata. bayan ita wannan musayar ra'ayi da za a yi wadda watakila shi ne a karan farko da kuka shigo a jadawalin ita wannan kasuwa akwai wani abu sabo ne tunda muna maganar watakila sauyi da aka kawo na yanayin shirya kasuwa da tafikar da ita akwai hukumomi da muka yi magana da su a tsare-tsaren da suke yi akwai hukumomin da za su ba da one stop shop kamar cac za su ba da one shop one stop shop a wannan baje koli kuma mun roƙe su ka duk abin da za a yi a yi shi a lokaci guda a ranar za a duba take za su yi maka rajista su cike duk abin da ya kamata a sallame ka a wannan lokacin za su baka satifiket manufar hakan ƙara sauƙaƙawa 'yan kasuwa da al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu dalili idan duk abin da ake yi ita gwamnati tana kokarin abin da ake kira ease of doing business mm. sauƙaƙa hanyoyi to mu kuma a <clears throat> matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i ita muna ba ta muhimmanci kwarai da gaske. Tun da kasuwar duniya ce watakila mai saurare zai ayyana cewa za a iya samun baki daga ƙetare. Akwai wannan tsarin? Akwai baki da yawa da za su zo wannan baje koli. Akalla muna expecting ɗin ƙasa kamar ɗari da hamsin. Wasu daga ciki ma kayan su ya sauka yana yana wannan filin baje koli. Daga ina waɗannan nahiyoyi? Akwai Amerika akwai pakistan akwai india akwai masar akwai bangladesh akwai kasashen afirka irin senegal niger da mali da makamantarsu a hukumance za su zo ko kuma kana nufin kamfanoni ne daga waɗannan ƙasashen za su halarta kamfanoni ne daga wannan ƙasashen za su halarta akwai kuma waɗanda ƙasashen za su zo a hukumance ambasada usman darma kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano a Najeriya. yanzu haka kuma masana harkokin tattalin arziki daga ciki da wajen najeriya na ci gaba da fashin baki game da makomar kasashe makwabtan najeriya kan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri dr soli abdullahi ƙwararre ne a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. kuma ya yi tsokaci game da wannan batu a tattaunawar su da abokin aiki sile mummuni barma in dai zamanto ku ne za ku zuwa ku yi oda kayaki kasashe kamar nigeria ku je ku kawo kasashen ku da a saida kenan ku ne za ku ɗanɗana ku ku yau in kai in minista namu na eh, eh, kasafin kuɗi ya ce nigeria za ta asara miliyar arba'in tsinkayi da aka yi abin da ma ta asara Nijar ya haka nan saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nijeriya in muka ɗebo kaya daga Nijeriya masu kuɗin mu suka ɗebo kaya za su zawa bakin iyaka su zo wurin kwastan kwastan ya ɗauki haraji bisa su ka gane ko sannan gwamnati samu kuɗin shigowa kenan tun da wannan shigowar kaya nan Nijeriya babu ita kenan tila za a samu wannan giɓi na kuɗi wani ba za shigowa ba cikin aljihun gwamnati saboda mi saboda yan kasuwan nan ba su kwaso kaya ba haka ne ko haka kuma abinda da gwamnatin Nijar za samu ta yan kasuwar da suke ɗauka kaya musamman kaya mai ake ɗauka nan wurin wajen abinci ne a ɗauki eh, eh, eh, hatsi a ɗauki dawa a ɗauki wake a kai busashe Nijeriya ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi to shi ma kan shi tunda an tsaida kenan wani ma ana samun gibi kenan tilo za a samu babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Nijeriya ya bada shi yasa barma ya kamata mu yi taka tsantsan mu ma kanmu kiyamun laili mu daidaita sahu saboda gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun ƙirƙiro ko kuma sun san ba da hanyar kirkirowa ƙasashenmu na kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki wanda ko da wani lokaci aka samu wata matsala da wata ƙasa ba za mu samu da kauɗin raɗaɗi ba na ganin wannan rihiwar da aka yi na eh, eh, abin boda ya ja min wani shari wani shine haka ka gani ana jan hankalin kasar Nijar ta kowane fanni ya zamanto mun samu isasshen makamashi na wutar lantarki saboda kaga irin wa'annan hanyoyi ne wanda za sawa mu yi la'akari mu yi sawa mu ce a gaba akwai matsala saboda yau babu mamaki yadda kaga Nijeriya nan ta ɗauke a tarihi bodata haka za a tashi wata rana ba a fata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki shi yasa tun yanzu shugabannin kasashenmu ya kamata su hankalta da wannan su san cewa ya kamata mu ma mu zamanto muna da wato independent bisa irin wa'annan abin kamar makamashin wutan nan kuma akwai halin yin shi ta yin e, e, e, makamashin wuta ta hanyar rana gashi na muna da hilaye a kalla alhamdulillah kasashen agar da kasashen tawa inda ake iya zawa a aza bataliya ta fano fano wa'annan eh, eh, wato mu bayyana wanda to ana yin shi saboda mu zama independent mu zama muna da incin kanmu bisa harkar wuta paske wuta abu ne wanda ke da mahimmanci cikin tattalin arzikin kasa wasu na ganin shi matakin nan na gwamnatin najeriya zai iya sanya masu fasa kwauri eh, bullo da wasu sabon dubaru ko kuma hanyoyi na fasa kwauri to shi dan adam ai ba mahaukaci bane ba kuma ba dabba bane dabba ce in ka rigo in ka zo ka dar ta wuri ka gane ko ko ba ku gaji ka hana shi wani abu ba ya da husaha ba ya da wannan lissafin na cewa ga irin kuma hanyar da zai kamata ya bi yau abin da aka yi ai shi yasa ma nake son in kwatanta maka cewa wannan kasafi da ko lissafi da gwamnatin Nijar ta yi lalle gwamnatin Nijar ita ce ba ta samun kuɗin wannan shiga cikin aljihunta amma yau su talakawa waɗanda suke bisa wannan boda wadda take da tsawon kilomita dubu biyu da wajen ɗari biyar ai su sun samu yadda suke sarrafa rayuwarsu sabon yanayi yayin da su kauce ma wannan dokoki wanda gwamnatin Nijeriya ya dauka saboda ya hana su cin gajiyar su ta kowace sahiya tunda akwai wa'anda ba su rayuwa sai da wannan in suka tashi ba su san komai ba sai da su je Nijeriya su dauko wani abu su kawo cikin Niger in ka dauka kasar Tawa kasar Maradi kasar Difa da nan kasar eh, eh, eh, Doso dukkan su in suka tashi akwai miliyuka yan Nijar wanda ba su san komai bancin su je Nijeriya da sahi ita ce su shine abin dangantaka su na kasuwanci kuma ba abin da tsayawa su sun san yadda suke sarrafawa ai na gani kwanaki an yi wani rahoto eh, eh, eh, jaridar Nijar wannan ta gwamnati ta yi wani rahoto na kasa kwanni yadda mutane suke da maradi yadda mutane suke samun dubaru bisa motuna bisa jakkuna bisa kabu-kabu akwai hanyoyi diya wanda suke yi suna hudda makansu wato kisa daga wuta. ba za ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan yanzu a madadin ambasada Usman Darma na hukumar Kasima a Najeriya da Dr. Sule Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar sai kuma abokin aiki Suleiman Muni Barma. Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sharhin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridar ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar ta rawaito jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp ne tana allah wadarai da zaben da aka gudanar a jihohin kogi da kuma bayelsa a karshen mako a sanarwar da kakakin jam'iyyar ta pdp mr kola olubodiyan ya fitar ya bayyana zaben da aka gudanar a wayannan jihohi da cewa za su yi daidai ne kawai da zamanin hitler a kasar jamus ko kuma mulkin samuel do a ƙasar liberia jam'iyyar ta pdp in ji jaridar da punch ta bayyana takaicin yadda jam'iyyar apc mai mulki ta mai da hannun agogo baya a tsarin demokradiyyar najeriya inda a cewar su take gudanar da mulki irin na kama karya sai kuma jaridar blueprint a ɗaya daga cikin manyan labaran jarida na cewa kawo yanzu dai bisa sakamakon zaben da ya isa hannun hukumar zaɓe a jihar kogi na nuna cewa gwamna mai ci na jam'iyyar apc shine ke kan gaba akan sauran abokan hamayyarsa na jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar jam'iyyar sgp sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai ta ruwaito masu sa ido na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin ƙungiyar ofisoshin jakadancin ƙasashen waje a najeriya na bayyana rashin jin daɗi da yadda aka gudanar da zabuka a jihohin kogi da kuma bayelsa masu sa idon wanda suka fito daga ofisoshin jakadancin austria da ƙungiyar tarayyar turai da jamus da ireland da netherlands da birtaniya da kuma ƙasar amurka in ji jaridar premium times sun bayyana fargaban sakamakon yadda aka yi amfani da karfi a wasu wurare wajen tursasa masu zaɓe ko kuma sayan ƙuri'u da kuɗi da kuma sace akwatunan zaɓe sai dai masu sa idon na ƙasa da ƙasa in ji jaridar premium time sun yaba da yadda masu zaɓe suka fito tare kuma da nuna sha'awarsu na gudanar da zaɓukan a jihohin guda biyu ita kuwa jaridar guardian ta ruwaito dan takarar jam'iyyar pdp ne na gwamna a jihar kogi alhaji musa wada na bayyana rashin amincewarsa da sakamakon farko da aka fara samu na zaben da aka gudanar na gwamna a jihar ta kogi jaridar guardian da ta ruwaito mr wada na cewa zai ɗauka kara a kotun sauraron kararrakin zaɓe da za a kafa a nan gaba sai kuma jaridar disje jaridar ta disje da ta ruwaito cewa dan takarar jam'iyyar apc a zaben gwamna da aka gudanar a jihar bayelsa mr david leon shine ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar ta bayelsa mai arzikin man fetur kuma jiha ga tsohon shugaban shugaban kasa goodluck ebele jonathan mr leon ya samu nasara ne a kan babban jam'iyyar da ke mulki a jihar ta pdp a karkashin ɗan takaranta sanata ndonyi diri shugaban hukumar zaben na wucin gadi profesa farade orumoyense wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar benin shine ya bayyana wanda ya samu nasara a wannan zaɓe da aka gudanar babin ya jibrin murai amurka daga najeriya kuma da lagai da baban gidan jibrin yanzu kuma ga kaɗan a cikin sakonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamai doron jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana game da zaben da aka yi a jihar Bayelsa da Kogi haƙiƙa an samu kurakure. To amma irin abubuwan da ya faru a Kogi haƙiƙa mun gamsu da yadda hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe sai dai abin da bamu ji daɗi ba irin yadda al'ummar ƙasa al'ummar jiha suke kashe junan su sakamakon harkar ci fi siyasa. Sunana Lawal Abubakar Bodinga wanda an kai sani da MD Lawal mai bulo duniya gidan jidali General Enterprise Sokoto State Bodinga Local Government zan bayyana na dangane da zaben barista da an kai jiya babu shakka wanga zaɓe ya taho da shawa. Wannan ya nuna cewa al'ummar Najeriya daban-daban musulmi da kabilu da kiristoci suna zaɓen abin da sun ka gahi musu mafita. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gaisuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina taya Aliyu Mustapha Sokoto samun mukamin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka da fatan Ubangiji Allah ya sa a yi lafiya, Allah ya sa a gama aiki lafiya. Towa da la ci gaba da aiko mana saƙonin nan. To lokaci ya kai kuma mu kawo muku takaitattun labaran duniya. To baba ɗaruruwan ɗaliban da suka killace kansu a wata jami'a sun yi yunkurin arcewa da safiyar yau litinin daga ginin da suka mamaye bayan artabun da ya auku a cikin dare. Labanin kuma ta ƙara tsunduma a rikicin siyasa a jiya lahadi yayin da 'yan siyasa ke ƙoƙarin kafa gwamnati. dubun dubatar 'yan kasar ta lebanon sun zagaye tituna wato na birane a fadin kasar suna neman a garan bawul ga tsarin siyasa jagoran addini na iran ya goyi bayan matakin gwamnatin kasar na kara farashin man fetur a jiya lahadi lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a karshen mako to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu da za madadin kowa da kowa don sashen hausa da murya amurka musamman ma murtala faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin jimmy cook baba ya ko makeri ne daga nan washington yake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum